محمدا وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما ina kira mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu arorai da lafiya muka kuma saduwa a wani masallaci mai albarka a wani rana ta lahadi sha uku ga watan da za ta إذا لما جاء رسول الله عليه وسلم كما شكرا بنية الوجود لكن العدلة تطلع ومدير الشابي وكان كوكو ماشكينا أول أنا عيسى عليه السلام شكرا بنية الشابي domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka an adabin muku kuma tun daga farkon littafin har zuwa inda muka tsaya ana bayani a haƙƙi na biyu mafi girman haƙƙi na farko shine haƙƙin mahalicci mai sake masa baya shine haƙƙin mahaifa shine malam ya ce masu babobi kala kala ina da tun za tashi babu yarbar ruwa da daidai malam ya kun fi ma'asiya nan ne babin da yake bayani kan mutum lalle ilalla zai yi wa mahaifansa biyayya Matukar dai ba sabo suka umarce shi da shi ba saboda la ta'atul makhluqin fi ma'asiyatil khaliq yanzu nan mun gama cewa haƙƙin mahaifa ne haƙƙi na biyu bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to idan aka ce sun umarce shi da sabuwa ga sun tsallaka haƙƙin sun shiga haƙƙin da yake na sama da su ko to a wannan gurin sai a jingine biyayyar wa lillahi masalul a'la ba za a ce misali misali a ce gwamna ya yi umarni sai kwamishina kuma ya saba a ga wani gajeren misali ne ko wallahi na masu ra'ala kwamishina ya bada umarnin da ya saba na gwamna kai maka ka wani zai ko saboda wancan sama yake da wannan to wannan Allah subhanahu wataala da shine mahalicin kowa da komai shine ma ya ba su lafiya wasu daga cikin addinai ba su ba su irin wannan matsayin ba na'am حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة رملة والدليل الشام الشام إيريا سيديك نعم قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب شهر ابن حوشب من وسيم تقريبا كان سوى باع عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ماذا قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر يرمت ما ولا تفرير للقيام من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وفي رواية ولا ترفع عصاك على أهلك وأخذهم في الله عز وجل وانا حديث إمام أحمد بن حنبل بن أبين إمام البخاري يفتد شيء الأدب المفرد لكن يسام التأشكين سنن إمام أحمد بن حنبل إكي شوارك أم الدرداء umar darda sahabiya ce mai girma mai daraja mata abu darda abu darda yana cikin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam gurin girma da fitin da daraja da kima yana cikin malamai a cikin sahabban manzo alaihi salatu wasalam da can ya yana cikin wanda a cikin mutanen madina sun musulunta ne daga baya ba daga farko farko suka musulunta ne eh dalilin musulunta su kuwa akwai abdullahi bin rawaha da shi muhammadu bin maslama suka je gidansa ba su same shi lokacin shi bai musulunta ba sai suka ɗauki gunkin su suke masa kashe-kashe da gunkin nasu ya dawo sai fara tattar gunki sai ke cutu kuma kai man da abinka ne ana ka ɗan taɓa ka wani abu an karere ya masa Allah sai ke cutu me hana ka ɗan taɓa sai in mutu ta cuta zai yi wani abin ai ba sai ka faɗa masa ba ne ya yi aiki sai ga wani abin kawai da shi ne da su shi ne wanka kaya ne gurin manzo a alaihi sai ya mutunta lokacin da ta sahabbai suka hijira shi abu darda manzo ana sa wata ya hada su da salman al fari kamar yadda ya ringa yi sai dauki wani tun daga kayo hijira ka bar garin ku da yan uwanka da wa da da uwa da uba da yan abokai da kasuwanci da gida da komai ka baro to in ka zo nan baka da kowa baka da kuma sai mutum yan uwanka sai manzo Allah ya ce da wani da wani sun zama uwan juna a farko farko musulunci ma ɗaya mutu da gaji ɗayan daga bayan ne a yasa ko ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ya zama cewa bane yin gado sai da ɗaya bai guda uku na'am to a wannan lokacin shi salman alfarin sai je gidan abu darda ina sun ma mana inda abu darda ke da ibada ya kwanan su ya je gidan abu darda sai tar da umar darda kace kace da ita babu ba irin kasar mata a wani rashin fil hilyati ko haka Allah ya fara mata akwai san kele kele eh su ko da yaushe mu su kulle nan ba su dinda eh, sai ganta budu budu haka ba wata shiga ta irin ta su ta mata da kwalisa da sai take kuma mai ya faru sai ka sanar wannan kan abu da dama ruwansa da mata shikenan sai zauna abu da za ya dawo sai abu da za ya kama masa abin shi sai ya ce ci amma ni azumi yake ya ce wallahi ba ci ba sai ka ci aka yi sarama ma ne zauna sai da abu da za ya ci abincin nan shikenan har dare za ta kwana shi sarama sai ya zauna zai kwana a gidan saboda ya gina yin ibarar ta sai ya ji abin da ba ta take ba. suka kwanta nan da sai sun bar abin da zai tashi ta sama shi kuma a kwanta me zai yi sallah ya kuma tashi ce kuma a kwanta haka aka yi hatsari da turkul akhir mai da yanzu ta dare ka so uku ka san karfe ya yi sai abu da za shi tashi yanzu sai salma ya shi abu da zai ta tashi yanzu sai suka tashi gaba ɗaya suka sallah sannan sai ba shi darasi ce ka sani jikinka yana da haƙƙi a kanka ubangijinka yana da haƙƙi a kanka iyalinka tana da haƙƙi a kanka a wata riwaya ma wa inna li zawrika alayka haqq babban kama yana da haƙƙi a kanka yace fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu da haka kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa in ka ce zaka yi ta azumi to zaka cutar da gangan jikinka kuma zaka cutar da iyalinka ka ce da rana zaka yi ta azumi da dare zaka yi ta sallah ba za ka cutar da jama'a da yawa da aka ba a yadda kai ta sallah ko da yaushe ba kai ta azumi ko da yaushe ba a shi ma baushi sa da yaushe bai yake cewa inni la ahtasibu qaumati kama ahtasibu nawmati la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati ce. ina neman lada da bacci na kamar da yake neman lada da qiyamul layl E, eh, in ka cancanci kai bacci yi baccin shi ma neman lada ne saboda in ka tara kanka gajiya gobe karatun ma ba zai yi ba ko sallar ba za ta yi ba in ka dade baka bacci sai ka fara zarewa nan hankalin ya fice kuma kar ta kalifin ma ɗauke mage suna ne yake tashi a mizani abu da sahabi ne babba kuma suna ɗasa da matansu sosai wata na ummu darda ke cewa ka je gidanmu gurin mahaifiyata da mahaifina ka nemi aure na kuma aka baka haka ne yace eh tace to ni ma yanzu ina neman auren ka a lahira yanzu neman auren take amma a lahira sai to in ne haka ne in na mutu kake gara aure da sai biyu ne babu matsala an kuwa kai da abu da za Allah ya masa rasuwa ita muawiya ya fito neman ta wasu a matsayin sa shi tana gwamna ta ce a ga shi gaji gaji yadda muka da abu da gaji tun da haka ne sai ki je ta azumi ko wa lam yusrifu alayhi isawm abu da zaki ne yana cikin malaman sahabbai qala yake cewa ansani rasulullahi sallallahu alaihi sallam bi tis'in manzo Allah ya mun wasiya da abubuwa guda tara na farko manzo Allah ya ce masa la tushrik billahi karka hada Allah da wani gurin bauta karka take ka shirka da Allah shay'an an yaya komai girman shirka komai kankanta ta shine shay'an din anan annan kira fi siyaqin nahyi tufidul umum ko في سياق النهي والنفي والشرط تفيد العموم إذا شيئا قويا يا ككفك كشركة الله وإن قطعت هنا ذا بندوا بندوا لك أو حرقت وكما أببك كأقوني أحرق يا قونا حرق كما با يا قونا كو كما مبالغة هذا قطع ya yanka amma qatta ko kamar qatala da qatala kaga wannan mubalaga ce wato ba kawai za ku na ka ba da za a ko duk wani fetur da kalanzir da gas da duk wani makamashi a cinna ma to ka kaje ga shirka da Allah ko kusa ko nesa kaga wannan ana magana kakkai shirka da Allah a zuciyarka kenan ko eh ko ta halanka ga ka shekara Allah a zuciyarka amma idan a fili ne na ga a wannan karatun ko a wani karatun dai mun wuce a baya a wannan karatun ko mun wuce magana sabila ko da sa ammar ammar da aka kashe mahaifiyarsa mahaifinsa ya ga an yi kansa sai ya faɗa abin da ake so ya faɗa kuma ya yi kowa manzala ce ya kake da zuciya kai ce mu kuma innun بالإيمان ألا تقدأ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان wanda ya shirka da Allah bayan da imani to in banda wanda aka tilastawa amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciya suna cike tana nutsar imani walakin man sharaha bil kufri sadran wanda a zuciya sai da cewa kafirci shine mafita fa alayhi ghadabun min Allah wannan shine da dukokan fushin Allah subhanahu wa ta'ala kaga me ya take nufi wanda aka tilasta masa yayi shirka to wannan ba matsala kansa in dai zuciyarsa tana cikin nutsuwa da imani sai dai wani mataki ne yafi matakin ka jajirce dole kan wannan gefe matakin irin su Bilal eh abdaka araya abuga abuga tana ahadun ahad ko matakin irin su eh, imam ahmad bin hanbal zaman kawo na kiso sun ba sai mun maimaita ba matakin irin su ne nan eh, gulamu eh, wancan الساحر والراهب نا أصحاب الأخدود غلام أصحاب الأخدود هذا ne na gaba in dai. ya kasance cewa in ka bi musu akan abin da suke so babu wata matsala da ta faru to babu matsala amma ya kasance idan kai shirkar akwai barin da ta faru ba to gwanda ka bari ganga cikin taga ta tafi kai shahada kuma wala ta ta bana ladina kuturu fi sabilillahi ta samu rayuwa din zuke eh, ba ta rayuwa kenan an gane wannan da kullum mun yi bayanin suka biyo shi saboda mun mai tabata sun ce la tushrik billahi shay'an haqqin Allah kenan na farko kakka take ka hada Allah da wani gurin bauta wa in kutsirta ko da za a yi gutsul gutsul da kai a gunduwa gunduwa da kai aw ta ko da za a babbake ka a kone wala tatrukanna as-salata ta maktubata muta'ammidan karka take ka bar sallah ta wajibi da gangan me bana sallah wajibi da gangan lokacin ta shiga ka san lokacin ya shiga ta ji kiran sallah tana sani baka manta ba har lokacin ya fita baka yi ba to ka ka sallah ta wajibi da gangan malamai sun yi sabani akan kai irin wannan shin za ka rama ko ba za ka rama ba wasu daga cikin malamai ta ba za ka rama ba saboda in karama ba za ta ramu ba me ma'ana ba za ta ramu ba kamar yadda la'asar lokacin la'asar yanzu karfe hudun yau makaddara ko hudun yau zuwa nawa magarba ta shigo bakwai saura sun wuce ba za ta taba dawowa ba har abada ko to haka shi kenan daman lokacin kenan kuma ya wuce har abada ba zai dawo kamar yadda kai yanzu ba za ka koma kamar dan yayi ba ka wuce yanzu wanda wanda yanzu mun taba cewa akwai wanda bai taba shan nono batun da aka yi shi bayan ya girma gemu yanzu ai ba zai taba koma ma wace sai zai sha wani abu da wani a ba matsayin shayarwa ba ko in an ta zo an bashi wannan wani abu ya shayarwa ba matsayin shayarwa ba an gane ba su ce to ai wannan ta wuce ba zai yi kamar inda ba za ka dada jiya ba ka ba za a yi kara sallah ba to ya za ka yi sai ka kayi wani abu babban abu na tashin hankali kai wa kanka wata barna gagara ma kai ta bargaza sai ka ta tuba in Allah ya ga dama ya gafarta ma in kuma ya ga dama ya kama ka da laifi a ga ra'ayin sa ina nan ko saboda Allah ce inna da kanat kitaban mawqutan wajibi ne mai lokaci ko ni yanzu misali ko kai yanzu ka dubi ɗaliban ka ce masa wani tashi kai man kaza sai ya ƙi sai bayan lokaci ya tashi ce zai yi ai mafi yanzu cewa haka ba shi ko ba na su ko ba ka raka da ba to walillahi matsalul a'la balantana Allah subhanahu wa ta'ala da aka wannan fa wanda ya bi lokaci da yake magana ta ake tarbiyar na kuma wanda zai bata gaba daya maza a mutum ya ce al'ahadu ladhi bayyana wa bayyana as-sala wa man tarakaha faqad kafar wanda ya bar sallah wala sun yi sabar kafar kafiri ne ko ba kafiri ba al'ahadu ladhi bayyana wa bayyana as-sala ji manzo Allah alƙawarin yarjejin da ke tsakaninmu da su shine sallah ya za ka bambance musulmi kai tsaye ka bambance kafir kai tsaye ka game sallah faman ha wanda ya batta faqad kafar an sa masa kaulatan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna bayna ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka salat boda tsakanin mutum da kafirci da shirka barin sallah zai wanda baya sallah a wannan hadisin na manzon Allah kana kafin kaka shi ai ra'ayin malamai ne a faro magana manzon Allah ga tanan za ka yi mata kwana eh? Bude tsakanin ga musulunci a nan misali ga kafirci a nan ga shirka a nan tsakanin tarkar sala da ka bar sallah da ka tsallaka ko ba shi ne baina ba kariyar misali ya ce ai tsakanin da police station wannan ginin da za a rushe ginin za mu ganshi shi ko shi ne inna baina rajul wa baina shirki wal kufri tarkar sala in ji manzon Allah to da ka kakka shiga cikin a ringa sabani ma akan musuluncin ka ko da ka ce wasu malaman sun ce wasu malaman sun ce sallah gagarma ba ce manzon Allah sallallahu alaihi cewa inna awwal ma yuhasabu bil abd min amalihi yawm al qiyamati as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira yace abin da za a fara yi mutum hisabi a kansa da kiyama shine sallah in sallar ta yi kyau wallahi ya rabauta kuma ya ci nasara ya dace idan ba ta ba kuma ya ban ya lalace khaba ya tabe wa kasre ya asara mazala ce idan bata cika ba in farillarsa bata cika ba to sai a duba nafila kaga yana shi mahimmancin nafila sai Allah ya ce yana da nafila ku cike mata da nafila san kowa nafila fa lallai al'amarin sallah babba ne shi sa ita as-sala ummu ta'at kenan umu ibadat an gane sallah umu ta'at kenan in dai kana sallah insha Allah za ga abubuwan kadewa suna gyaruwa a baga ko salo da aka bana haramta giya ba sai ta ce la karbu salata wa antum sukara ko eh kaga sallah tana maka wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallah ita ce kamar wani ruwa a korama a gaban gidan wani mutum ko zai wanka so biyar in yana yin wannan ragowar zunubi ba zai zauna tare da shi ba wani ba Allah ya zo shi manzo Allah wallahi nayi kaza nayi kaza nayi kaza yace na samu wata mata abinda da ban yi ba kawai shine abin da muje yake wata amma dole ba mata maza shi ba kai sallah da mu bai shi yace innal hasanati sayyi'at wa salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذيبن السيئات ka gani to zaka sallah muhimmiyar aba ce sallah alaka ce suna cewa na silatun bainal abdi war rabb alaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa in ka daina sallah kamar ka yanke alaka ka kenan da Allah subhanahu wata'ala maza yana cewa Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi wa abdi ma sa'al idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdu ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya za a ce gana duk wanda kake kauna ba za ka dauki lokaci ba tare ka gana shi ba kuma kana jin daɗi yanzu za a ce kana da hanyar yin waya da gwamna to da kullum sai ka masa waya kuma ka nuna proud kana takama cewa yanzu zai zama gama waya da gwamna yau na bamu Allah ya kawo ziyara to yana zama gurin sai MD din su sai masa waya nan da nan yana zaune ba baya ganin sa ya shiga cikin yana wani vibration ba baya ganin sa fa yana wani nan nokewa kan kujera wai ya masa waya yana dauka yana amsa call din yanzu Na ga sallah ga sallah mutum ya iya cikakkiya حافظوا على الصلوات wasta wa qumu ila قانتين a cika sallah kan mutum ya ringa yin sallah ba sallah yake ba kamar musu yi salati wani ba wani ba Allah ya sallah ga mun zama manzo Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam salli hadi salaka ya ka sahu mutane da yawa suna sallah amma ba sallah suke ba me yasa dan ba koya musu ba shi ma wannan manzo a ƙarshe ne ce manzo Allah ya wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha na nan da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya fiyar ka ba ko manzo Allah sai ya koya masa ko da yaushe muna nana ta in har ba koyi sallah ba kanka zai cewa kai shekaru da yawa je ka durkusa koya ya fa a lahira a ce ta shiga ba an gane ko sallolin da kake ba haka ake ba Allah ka samu dashi da haka utul <laughs> ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر صلاة تنهى الفحشاء منكر أنبتن الله سبحانه وتعالى شيني قبل كومي قبل كوا an gane sama su mun gajiya ne gurin bayani ba na haka ba da ka kesa wani ba wala me dai mun kesa mace kada ga cewa kuma kana sallah kana to sallar ba ta hana ka so maimakon ka bar saban saka ce to bari mu ke an gane akwai wani da ya taɓa yin haka shi ya shiga masallaci yana sallah kuma dan giya da haka duk sanda sai maka karo shi kira ya tambaye lansa wanda kuma dan wargaje sai ya shiga masallaci kawai sai ya shiga masallaci ya rubuta man tana tanahu salatu wa anil fahsha'i wal munkari fala salata lahu wanda sallata ba ta nashi alfasha da munkari ba in ji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da farko manzo Allah ya ce wannan ba hadisi bane bai inganta daga manzan Allah ba manzan Allah aka ce manzan Allah ya ce wanda sallar ta nashi alfasha da munkari ba shi da sallah ce me ko yace shikenan daga yau bari in daina shan giya bari in daina saban ci gaba da sallar ta ce a to shikenan bari in ba sallah kawai tunda nayi ba ta yi kaga wani fikihun shenan to haka dai har Allah ya taimake shi wata ran ana gidan giyan an jangale an yi komai suna sun yi ta musu karo din suna komai suna hira da yake tambayar ɗayan wai kai wawa mai kake nuna alheri ne haka dai ana lissafa to sai ɗayan ke cewa kaga aƙalla dai in baka da network na iyaye to ka samu aƙalla in baka da network in komai kana sa'udewa ka samu network ɗin Allah ka rungume shi kaga yanzu in kana sallah wata igiya ce tsakaninka da Allah eh a ranar lahira sai ka makalkale kalimat amma in ka daina kamar kayan ke take eh ba bayan hawa biyu ba ita igiya ta biyu kuma shine ta iyaye eh ba ba duk abin da za yi iyayen nan ranga daga musu kafa eh almuhim dai daga jin wannan kuma sai kuma cikin sun dinsu Allah ta taimake sai ya koma sallah kuma Allah ya taimake shi daga nan ya daina shan giya to da ka kace kana sabo wace sallah tana hana albasha da munkari kace za ka bar sallah a ka ci gaba da yanta inda kana yanta inda ya kamata to albasha da munkarin ma za ka bar su insha Allah Allah ka sa mu dinga salloli karbabu yake cewa wala na salata al-maktubata muta'ammidan karka take ka bar sallah ta wajibi da gangan saboda duk su da kai guda ɗaya sai Allah daga darajar ko ya kankare ma zunubi wa na'am wa man tarakaha muta'ammidan wanda ya matsala da ya cewa da gangan saboda man man nasiya salata umama anha falyusalliha hina ma yatadhakkaruha فذلك وقتها ولا كفرت لها إلا ذلك من رمضان فهم دائما تسلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام هم دائما تسلى قوي بشي لغة تسلى هيا وشي تو لغة ديتنا كل لغة دي فركة سي سلى شيتا مزالة وذلك وقتها ولا لغة شي لغة انت أما أقولوا أقولوا كان الشريعة تباشي دامكو yace ba ta wata kankara ba wata kafara wato ba abin da zai kankara wannan zunubin sai wannan an gane amma ga wanda ya bari da gangan fa shi yasa ke tama mai da gangan su gasul wa man taraka muta'ammidan wanda ya bar sallah da gangan bari at minhu zimmatu lalle wannan ya fita daga cikin alƙawari da yarjejeniyar Allah subhanahu wa ta'ala idan ce bara'a shine ka gujewa abu dan kana kyamarsa shine me bara'a ai ko kai zana cewa ah, a ce maka ah, wani ai kai mutumin wani kace a ah, ba ruwana da shi saboda kana ganin za a lika maka wani mummuna abu ko to shine bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin ba ruwan Allah da wayan shaf to za ka ce bari at minhu zimmatu babu shi babu alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ce ba ruwan Allah da shi ko iyana ayyaye shi ko shine wanda raka mata amida wanda ya bata da gangan fa kad bari at minhu zimmatu wannan ya fita daga cikin alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari na kulawa da kulawa da kariya ta musamman da ke ba masu sallah kariya ta musamman da ke ba masu sallah duk shi wannan ba zai samu ba manzo Allah ya ci gaba da ce masa wala tashrabanna al-khamra mun ce sallah ita ce ummu ta'at al ibadat ko to kuma ga al-khaba'id ummu al kaba'ith shi ne kan <coughs> wala tashrabanna al-khamra karka take ka sha giya ba ka sha giya ba lallai ilalla karka take ka sha giya akwai nuna taukid as-saqila ko ta halin da ah, kaka take ka kurba eh ka je gidan ka je gurin su ma da da oko ko ranar sallah ko ba ranar sallah ba sai baba ana zuba kai ma dan zuba mana su dai manzo ana ce karka take la tashrabanna al-khamra me khamr ba sai wai tarwa ba a ah, manzo ta kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram sai na umar ce al-khamru ma khamar al-aqal me ma'ana kullu muskir duk abin da yake bugarwa Jiya ce in ji manzo sallallahu alaihi wasallam da haka ko na ruwa ne ko na tsotsa ko na lasa ko na ci ko na sha ko na hadiya ko na sansana ko gani za ka yi ka bugu amma kawai za a ce kullu ba ko shi ne an ko in za ka gan shi ka bugu shi ma ganin na ya zama haram kullu muskilin musamman ne ba za a sallallahu alaihi wasallam da haka da karkashin kwata da cikin masai da kashin kadangare da duk wannan abubuwan da ake lissafa dukkanin su haramun kakka take su dai a ce dan tsara la tashraban nan da manzo Allah sai dai kawo bayan la annahiya kuma ya kawo nunu tawkid at-taqila kar ka ko ta halin ka ka shagiya inji manzo alaihi salatu wassalam yake cewa fa inna miftahu kulli shar saboda giya ita ce mabudin dukkanin sharri mabudin dukkanin sharri a gurguje hadisin Usman ibn Affan da yake faɗa Abu Fida ibn Kathir ya kawo ya ɗora lamu na tsarbi inda man kamro da sirwa an saboda zan rusu min amal shabab ya ce akwai bawan Allah mai yawan bauta Allah subhanahu wa ta'ala wannan bawan Allah sai wata mata tura a kira shi a matsayin zo zai mata shaida a gida ta san an tashi shaida ba kowa ya kawo shaida ba ko sai adali shi kuma tunda mai bauta ne mai ibada a garin adali ne ta tura kai wata sai da kira shi a matsayin zai zo ya shera ya tashi ya shiga gida ne mai ɗakuna mai soraye da yawa yanzu an daina soraye ko filaye sun yi tsada ya ce ga gida soro guda biyar shida har yanzu kan samu wasu a cikin gari a mai zuwa zai tsoron sauran ma ana yi ne daga bugu sai tukunya kana buɗe gida za ka kungo shi cikin ciki an nuna tsarin tsarin shura to wannan gidajen mai sura ya duk inda shi bawan Allah ya shiga shi ta wannan baiwar rufewa take yana shiga tana nufiwa shi yasa isa na biyu su buwa gallakatin daga akwai sura ne yawanci ba babu guda ɗaya ba ah, ba ce ne sauran suna ba ne amma dai bai kamata a ce gidan mata ana buɗewa can ciki ba zama na samun wani abu da taka yawa yana da kyau ko bai kasance ba can ciki mata suna zaune suna waye da yaro ya buɗe a zango su yanayin da suke babu dare almuhim wannan ba sai yana yana zuwa sai je gaban wata mata inda ruwa take fada mata kyakkyawa sai take cewa duk an rufe kofofi sai take cewa yanzu ni fa ban kirawo ka dan wani shaida na kira kan yi ɗayan tsayin uku ga jariri a gaban ta ce ko kashe wannan jaririn ga giya ko kashe wannan giyar sun ko kuma ka iya lalata da ita ɗayan uku option guda sai ya tsaya ga to wanne ya fi sauki sauki kamar ya sun mu'minan muta'ammidan wala ta karabu sai ke ganin giya in ya saka mashi ɗaya su ta aiki amma wannan ya shiga haƙƙin wani wannan ma ya shiga haƙƙin wani a ganin sa in ya sha giya kawai shi kaɗai ya sutu kuma ko kai ne sai da lauji kai kamar gunnan wanda ya fi sauƙi sauƙin dai a sha giya ko to kawai sai ko ya ce a zuwa giya kawai aka zubo ya kurba ya ji wasai ya ji normal wallahi ice a dan karo to haka take yi shi sai kaka take a baka zaka ji wani irin normal din da suke faɗa ba normal din suke ji wala normal din suke ji A in ba mai jin normal ba me yake nufi da normal da mahaifi da a jin normal suke a gurin sa da ashar da salati duk normal yake a gurin dan giya shi sa normal ba wani babba ba wani yaro a gurin zai ma iya zubewa ya gaida ya kuma ya dura mahaifiyarsa ashar saboda normal yake bi normal to shi sa wani normal din Allah ya raba mu da shi kar ka sake amana ga kurba mutane da yawa wani daga jarraba wannan da kaji wannan shi kenan kuma ka shiga shi sai lalle dai ake faɗa rani amma sai a dubu ba fito ba yanzu kana so ka jarraba rijiyar gidan kowa da gaba nawa ce ba ma sai kai tsalle ba da kaɗai haka faɗawa ba ka amma ka samu wasu yan tara gara da su igiya da sauransu ana da kwanar shafi shi kenan ya kurɓa ya ji nomad ya kuma cewa ƙaro ana ƙarawa har da ya bugu sai da ya gaba ɗaya laifin guda uku ya kashe ɗan kuma ya lalata da wannan matar isa fushi ya yi giya kuma ya ce umul khaba'is ita ce uwar dukkanin sharri shi sa dan giya ba ga ta giya kawai sha baya sata a zai iya yi in ce masa karo zai iya yi dan giya ba ga cewa giya kawai sha baya suka baya sara baya baya yanka zai iya yi in ya sha ta masa karo a ba ku sha ganin yan giya da yawa da suke matan su duka wasu kashe ma ko wasu ma sai kashe iyayensu wasu kashe iyayensu akwai wani bawan Allah da kullum yana can giyar kowa ya tsaye shi a unguwa mahaifiyarsa ce kawai take supporting din suke goyon bayansa sai sai an guwa na cewa ai wancan cikin take dore ma gindi wancan cikin dore ma gindi zuwa shi wannan abin haushe ke ba shi a shi duk kowa ya tsane shi kaɗai ita kadai take kauna abinta nagar na kowa an ji ba haushe mugu sai ne shi to idan kowa ya gisha ita ba ta gisha mahaifiya da wuya ga mahaifiya ta gina to wannan wai wani abin haushi yake ba shi an ga cewa ai wancan cikin dore ma gindi mahaifiyarsa kawai wata ran da ya sha ta yi mata karo sai ya ɗauko wuka ya je mata yankan rabu wala wannan abin da nake faɗa muku an yi shi a nan kama, ba wai a nasan duniya ba a nan kano kai ya yanka mafi ta sa yankan rabu kuma yanzu yake faɗa mutane eh ba kullum kun ga cewa ta ɗore min gindi ba sai waye to yanzu na yanka ta kowa ma ya wuce ya ga normal wallahi Allah karba mu da giya duk wani salo na bugar da hankali kar ka sake ka shiga ciki ko masu yi maka fatan Allah ya yi wasu in kana da abin da zaka iya yi a cikin su daga ciki ka je kai bakin kokarin a kwanan nan na jin sati biyu ne ko sati na da kuce an yi mun wata a akan kayan maye da tsaron, da abubuwan da suke janyo ma shaye-shaye mafi yawanci daga cikin manya-manyan su shine rashin tarbiyya a gida in tarbiyyar ta samu a gida aka samu sa unguwa suna sha guda ɗaya zai fara an ba ana shi sai ga sun zama biyu da haka sai ta zama uku da haka mai kwasar sai ga ungo an fara lissafa mata yan mata masu sha sai ga an fara lissafa da tijima masu sha sai ya kasance da ka zo kana complain akan matsalolinka na rayuwa sai a ce maka dan saboda wannan mana wallahi wasu za ka sai ka manta da komai idan baka sha kaji wata din matsalar ba tafiya ta ba fa a taruwa ta yi. kamar ciwo ne kurji a jikinka yana ce yana ma zafi sai ka ce a kashe zafin shi kuma yana ci gaba da shi me zai faru nan gaba sai dai a yanke gabar ko ka kai zafin ka daina ji amma yana nan ko baya nan me ya kamata ka yi ka jajirce ya zai wani ciwon ya warshi? in kana da matsala kai mata shi baka da kuɗi baka da aikin yi baka da sana'a mai fun ya mutu mai ka ta mutu ba mai kula ka duk gaba ɗaya ba shi in ka jima ya rago je ka nemi Allah zai baka kana baka wani abu ka daina ka ji normal wannan matsalar ba tana nan kamar wancan mai gemban ne da ya sa kai allurar daina jin zafin jamban ya ce cin ya riɓewa zai aike yanke gaɓoɓin aka yanke gaba ɗaya mayar za ka tsaya ka ju namiji shi ne wani malamin Allah ya ƙara masa lafiya ice ko da yaushe kun tashi a kar ku ce Allah ya rage muku nauyi me za ku ce to ku ce Allah ya ƙara mana ƙarfi ka ce Allah ya rage maka nauyi wahala ta ma yawa ka zama rubo malam ka ce Allah ya ƙara maka ƙarfi ka ɗauki nauyi da yawa shine ka zama namiji ne sosai haka ake so to ya kuma za a yi mutum karan kansa ya kasa ɗauka kuma ya rinka wani abu ya zuna wani shi yasa ba karan barna ba jihar umar ya tsakko hanyar shaye shaye ta hanyar lalacewa ba ce amsa mushrikin maza na ce la ya sharabu ya zini zani hina ya zini wa mu'min wa la ya tsirku sariku hina ya tsirku wa mu'min wa la ya sharabu da kwanza hina ya sharabu wa mu'min lokacin da mutum ya ne imani ya ɗauke masa da babban abu ne muna samar da sauri amma wannan irin wani point babban ne mai muhimmanci kakka take musamman ma kuma ta da lalacewa an ta kai a kasashen wasu wai akwai uwar da za ta ce wa esta wajen yake ciyo min wuiwi kai ta ce ni gaskiya umma na gaji ni gaskiya ce zan rage miki ba to shikenan kawo umma wai za ta ce ta rage maka wal iyadu billah an fara samu ba an fara samu majalisar yan mata masu shaye shaye yanzu yanzu nan ta haɗu kurashi ta tafasa kwalaba ta caɓa ma yanzu sai su tare su maka su maka bashi taron yan mata yan shaye shaye Allah ya kiyaye Allah karba mu wannan kabiya to wannan da sai abubuwan shi da yawa wasu daga cikin yan makaranta abokai da yawa suna ba da gudunmawa sosai gurin koya abokansu ko kawaye gurin koya kawayen su shaye shaye sai daga shi akwai miyagun mutanen da ana ganin su a unguwa sun zama diloli suna samun kuɗi da lalata kwalan 'ya'yan mutane a bayan da za a yi da su kuma akwai daga cikin sanadiyar shaye-shaye mun ka faɗa wancan akwai wasu daga cikin ma'aikata ba ta gari wanda an kama mutane da ya kamata a musu hukuncin da ya dace sai su biya sai su dawo su ci gaba da a bada fatansa ne yawa daga cikin hanyoyin da ake koya mutane shaye-shaye da mamugan ɗabi'u da miyagun ayyuka akwai fina-finan banza wani bai sayan da ake kaza ba yanzu ga fina-finai ko wanda ce fina-finai ba iya na waje kawai ba hannu ciki ba iya na wasu yarukan ba kawai hannu hausa duk gaba daya yukin yana da yanzu ga an ɗauko misali yanzu in ka ɗauki addinin musulunci rayuwar duniya kan ta lahira mai ce lam yalbasu ka annam yalmuna lam yalbasu illa sa'atan in ka je lahira da kamar abin da kai a duniya ya faɗan wani huta dan wani zama ne ka tashi ka tafi rayuwar duniya kwata kwata to amma idan kai alkhairi sakamakon fa khalidi na fiya ko in kai sharri shi ma sakamakon khalidi na ga sakamakon ya fi alherin ko ya fi sharrin girma ko to amma masu fina bane suka tashi sai ga cewa ana nuna mai laifi sai fantamawa ke sai shanawa yake sai ga can karshen fim din minti biyu ko uku ko hudu ko biyar sai kuma shi ta kwabe masa bayan yayi an nuna yayi shekara shekaru yayi kudi yayi waye yayi waye a yanzu wani ya tabbatar zai shekara ta sun a duniya in yi sun tabbatar zai fantama ya shana a shekara hamsin da biyar dan shekara biyar ba sai ce wannan ba komai ba to shi yasa kuma ga ana koyar da sabo in detail a cikin fina-finai wanda ba zai iya ba fina-finai ba ne sun ke makoma cikin wancan lokacin ba amma dai akwai abubuwa da yawa da su yawa daga shi akwai fina-finai na ciki da na waje cikin abubuwa da su wa mutane shaye-shaye akwai wasu lokutan gidajen biki da ake zuwa wani volunteering ya sai wai ya sai wiwi ya sai fi sabilin lati kenan ko? ai ba ta fi sabilin lati wai ya siya a sawa kowa da kowa kowa ya sha shi ya yi balantiyarin ya yi tabarwari kowa da kowa ya yi sa ga an baka lemo a gurin wayanda baka yarda da su baka kashe da dai sauransu da sauransu da yawa Allah subhanahu wa ta'ala na siya Allah ka yaye musu a wacce lafci an yi bayanin abubuwan da suke janyowa da kuma hanyoyin da ya kamata a gurin magance su Allah ka samu dashi manzo Allah ya ce wala tashrabanna al-khamra kan ka sake ka sha giya ah, فإنها مفتاح كل شر سوى يسي مبوطن دكا من شر وأطع والديك كوئيانك ضاع شين محل الشاهد كو نعم. وإن أمرك أن تخرج من دنياك دلستك بترك دنياك فخرج فچه لهما سوى دسو يانك سيان فچه لك دنياك فچه سوى دنياك إيه أه، دنياك نوشي duniya da abin da yake cikin ta shi ne duniya ba sai ga mace saboda su kaga wannan hadisi akwai wasu abubuwan da yake an dauki mafi afdal ko amma anan da su ka musu ka kashe kanka ba ka ake nufi zo shi yasa farkon hadisin malam sai ce maka malam yakun fi ma'asiya ko malam yakun da ya bir walidai malam yakun ma'asiya da sai kashe kanka Allah ce wala tuqulu aydikum ila dahruka ko wala taqtulu anfusakum kuma mun yi sharhi dogo a baya a wani babi da muka zo eh, birwa zai yi wa in zalama an tuno mun yi dogon sharhi akan wannan ko da inda zaka tutu da inda zaka tutu da inda zaka yi da inda zaka da an yi bayani akan wannan to da haka duk abin ana maka mubalaga ne an ma maka girman matsayin iyaye ko da wani abin duniya ne dai akan iyaye sun zo akan wani abin duniya kai hada ku da shi a samu wai abin da zaki su za mu sa aika wala tunazi anna wulatal amri kaka take kai ringa yin jayayya da shugabanni kaka take kai jayayya da wa da shugabanni wa in ra'aita annaka ant ko da kana jin kai ka kai ka kawo kai din kai ma kai ne a ba ana samun wannan ba ko mutum yana ganin ya fi shugaba wayewa ko da yawa a yanzu shugabannin su kowa ilimi su kowa asali ba su kowa zama yan manyan mutane ba ba su kowa kuɗi ba asali ko ba kuma su ko kowa ilimi ba ba su kowa zalaka da wayo da iya bayani ba kawai da Allah subhanahu ta'ala ya koya ba su ko illahu malikal mulki tu'til mulka man tasha to akan samu a ba wace shi a banzawai an girmi sarki ko akan samu wani ya girmi aka iya samun ma mahaifin sarkin ko ko ba a samu amma duk da ka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa to zaka iya ganin kai ka mai mulki kaza duk da haka maza ce wasan wa ta'a asali abin da ake so a faɗa maka kenan wasami wa ta'a kamar yadda sai manzala ya wa'azi ya wa'azi wa'azin da ya ratsa zuciya akai hawaye zuciya ta rawa suka ce manzala kamar wa'azin mai ban kwana iman wasiya mana sai ya ce usikum bi kulle azza wa jalla wa azza wa jalla wa sam'i wa ta'a ku yi biyayya ku ji ku bi wa in ta'ammara alaykum abdul habashi ko da ko bakin bawa ne aka dora muku a matsayin shugaba kuna laraba mu zama muku bakin bawa shugaba ga ba it's not easy for them za mu za ce sai mu ba ku ji ku bi to amma ta talallu sun samu shugaba musulmi mai suna Muhammad amma ya fata suke mutu wai na labarin wacce mai so an yi dawo za ta sunanta ne ne daman karya take ne ka san da mun saba kona ai addinin su deception ne da lain kawai shine ta kiyya eh deception da lain ƙarya da yaudara shikenan kawai ƙarya take da kaga kirkiri da tsawo ta ce da man inda zai dawo ai ba zai taɓa dawo ba sai dai a kawo ga wata in ko ya dawo to ranar zan bar shi an koma sunna kamar inda ka san wanda ya mutu ba zai dawo ba ka shi ma inda ka san ba zai yi na koma shi sunna ba haka shi ma ba zai yi dawo ba wanda ya mutu ba zai taba dawo ba ga Umar Musa wanda ya tafasu su ya taba malan da almajiransa shi ma sai dai ga wasu aka kawo shi ma ga wasu ba kawo amma da yake ran a hannun Allah yake ba a hannun mutane ba sai ga shi ya dawo da kafa sai ya sauka kuma wai ta kawo wasu dalilai ko Allah ya shirya to da haka wani da shi magabata wani yake cewa da na san akwai addu'a da zan yi guda ɗaya a ce a bashi addu'a ice a ce a ce da za a ce baka addu'a guda ɗaya in kai wannan addu'a za a amsa mai ita kuma za a amsa mai ce da wallahi da shugaba zan yi wa ga kansa ga iyalinsa ga matansa ga yayansa ga tusha din yayansa tusha din sai ya ce amma shi shugaba zai wa me yasa riba saboda idan yi wa shugaba manzana ce da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghayb mustajabatun 'inda ra'sihi malakul muwakkal kullama da'a lahu bi khairin qala malakul muwakkal amin wa kadhib mithl addu'ar bawa musulmi ga dan uwansa musulmi a koye a ba amsawa shi in kai wa dan uwanka addu'a ta alkhairi ba tare da ya sani ba Allah ya da wani mala'ika wanda yake tsaya kan mai addu'a duk lokacin da kai masa kyakkyawar addu'a zai ce amin Allah ya amsa wa laka bil mithl kuma kai Allah kai ma Allah ya ma irin ta in ka ce Allah ya gore wa wannan shamsu ilimi mai albarka mai amfani ya sa gama addu'a na shi ma mala'ika zai ce kai ma amin Allah ya maka kai ne wannan to ga in yi wancan shugaban addu'a shi ma mala'ika zai masa sannan kuma idan shugaba ya gyaru al'umma ce take gyaru ko kama yadda shugaba ya ɓaci al'umma take ɓaci an taɓa yin wani gwamna a kano wanda yake ɗan janye wannan sai aka ringa su tayar irin nasa ko bayan bayan manzo Allah ne yake da wannan ba ko amma sun ringa kyamar abin amma da yake wancan gwamna ya zo sai ga ana ɗan janyewa rai an taɓa yin wani gwamna ko mai jankai shi ma aka ringa yin jankai ko haka ga ana ta yi shugaban da abin da ya zaga ana binsa a ma shugaba ya taɓa wani gwamna a kan na taba faɗa ba da malamai suke ta wa'azi yan gafi gafi gurin da ko mata wane ne wane ne wane ne wane ne wani ya zo ya ce aka ce mutum miliyan biyu ne fa suke ya ce a yanzu ga an daina ba a wani ma ya tsoye ya ce wai ya yi wani kalmar ta sai wuce duk wazan da malamai suka ta ya shige yan gabe ta bayan kunni wata ce to ainihin na hau tsakanin ya ɗan gafi kafin jaka nake sawa wanda ce kaza wanda ce kaza amma da gwamnati ya ce a daina aka daina aka nuna cewa mutum miliyan biyu za su koma yan fushi za su koma yan waje su kusa yanzu aka gane yana ba shi kenan hakura ya ma zama tarihi ba to shi isa an kaiwa shugaba addu'a kin ga kaiwa ƴaƴan ka kaiwa matan ka kaiwa ya future din ka kaiwa in ka samu shugaba na kirki yanzu trillions din da ake su tace Najeriya da Allah ya taimake mu da shugaba na kirki ko in ce shugabanni tunda ba guda ɗaya ne zai ba shugabanni na kirki sun tsaya sun mana ayyuka wannan ma cewa wai a daina aure saboda ba duk ba za a faɗa ba eh saboda su wanda suke sun kwashe kuɗin kuma sun aure mata daidai su kuma tarakawan su ga matanan da yawa a gari da kowa zai aure guda kuma matan samu ragowa kuma ce ba za ku yi ba kuɗi su ba ba za su aura ba to ya za a da matan to da za a zama shugaban irin wannan sai ya ce a rawa kuɗin kowa ma ya samu eh ko a bashi hakkin sa ko wani ran shugaban ma ya so ce daga an samu raran mai da yawa ya ce araba suka ce ina ba za a raba ba suka ba kere suka ce Allah ka ba mu shugabanni na gari da aka zagin shugaba ba karamar illa bane ine wa shugaba ba al'ada ce ta musulmin kirki ba musulmin kirki tsakanin da shugaban sai fata alkhairi sai addu'a shugaba ba ka mata fito na fito sai ya zo da sako na kirki na kai tsaye la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq kuma idan ya zo da saban iya abin da ya umarta a yi na sabo iya wannan ake masa ake bijirce masa akai sauran abin da ba sabo ba zai masa biyayya sauran ya kasance an bijirce shugaba za a samu kewa kenan a gari za a samu ta cifar kataliti za a samu hatsaniya za a iya samun zubar da jini a sarwanta dukiyoyi da sauransu ba karamar illa bane a cikin yiwa shugaba ta waye kuma duk wanda yake dara shugaba to yana dada wanda ya bashi ko ai ba shine bawa kansa ba mafi yawanci za ga ko da wanda sai kan mulki in an zo sun fi son wani sai kuma Allah ya ba wani daban ko shi shugaban da yake kiran zai ba shi ba kansa ba Allah ne ya ba shi kuma da yawa ba da san daga shi da Fatima Zahra uku Zahra wacce ta zare zare kawai <coughs> ba na ce Zahra ba zahra'u na ce za ko ne shi ai zara uku ita wacan fatimatu zahra zahra ko eh zara'u daban zahra'u daban ita wacan zahra'u shi ya wannan na'am ita wala tunabi anna wulatar amri wulat jam'u wali ko wali al-amri shine shugaba wa in ra'aita annaka an kakka sake kanga jayayya da shugabanni ka ringa fito na fito da su ko da ko ka kai din ka kai ka kawo amma haka bai hana in akwai hanyar da za ka kawar da munkarin da suke yi ba ka bai kawar da shi kuma haka yana nufin idan kana dan adawa ana mulki na siyasa irin namu ka ka ringa fatan shugaba ya ringa yin sabo ka ka ringa yin fatan shugaba ya ringa yin barna dan kana dan adawa a yi fatan dai duk alherin da zai insha Allah gwamnatin ku ta zo sai kunninka ba samu shi gaba ba ka gani ko kuma ka kunu ga masa gaba ungulu in kasance shugaba ya zo dan kar a samu mai a zo a mutane aiki mai kishin talakawa mai kishin al'umma dan kai ya samu abin da zai zo ya gyara rayuwar talaka ta ku ta hanawa ku ringa fasawa kowa ya rasa daga kuma hawan wani arni shi kenan sai ga komai ya noma saboda sai a ce laifin muhammad ne ba laifin an gane waɗan banzo ba a ne da haka suke a ringa bare kowa ya rasu iri-iri ana kallo sun hana wanda yake da niyyar yin aiki ya samu damar yin aiki a gani daga tafiya yanzu ga ana samun neba sosai ana samun waya ana samun aka aida mai laifin wancan ne dala ta fara ta kowa shaida man shi'umancin na wancan ne fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi wa tun ya yatayyaru haka ake mutane kirki ko ne yaushe a ringa kirkiro wasu abubuwa da za ku ringa ji a jikin kuna to ai laifin wancan ne kai sai kan maka sani daga shi Allah sarki a shi da mu wannan da tilin da mu yanzu ai kokoro su ta matan da ce ai da mun da mun ai da mun sai aka kan da tsiyo dan uwanka Mai kyakkyawar zuciya da kyakkyawar niyya bayan kirki ga sunan muna ganin da namun da ba namu ba su suka haɗu suka rike wa gwamnatin makogaro suka hana ta numfashi daga tafiya kuma wani ya zo shi kenan aka daga gaba eh, yanzu an sake dala tana ɗaukowa wuta tana samuwa wane ne wane ne duk komai da kuma Allah ka shirya mu ka kara wa shugabannin mu lafiya wala wala tafrir min az-zahfi mun ce tafrir insha Allah qiyas ko farra yafirru shine asali wala tafrir kenan ومن يحلل على وجه يفعل yace ka ka sake ka gudu da gurin fagen fama gurin yaki wa in halatta Koda ko ka halaka wa farra ashabuka ka suka gudu shi ma wannan mun yi bayanin su lokacin da muka yi wata walli yawmal zahbi ko mun yi bayanin da yanda yake sa a gudu daga shi a gurguje akwai idan adadin mutane kai kadai ne wanda kuma ke gurin su fi mutum biyu za a gudu ko kuma yana da makami kai baka da shi ko kuma inda ta cewa mai yau limi mai zan dubro illa musu harifin wani salon yaki za ka nuna kamar ka gudu amma su suke su shigo sai ku musu kofar rago an mutu hayyizan ina fiye ta kuma za je ka haɗa kai da wasu yan uwanka kai kana nan baka cikin tawaga ka yi nesa to ina so ka shatara ka koma ciki ko da dalilin da muka lissafa a wancan lokacin yace wa anfiq min qawlika ala ahlika kuma lallai ka ciyar daidai gwargwadon karfin da Allah ya baka ka ci da iyalinka Allah ya hore ma ‘yan ka sa riga mai kyau daidai karfinka su ci abinci daidai karfinka su je makarantar sun ne zana Najeriya wai makarantar yan tarka daban na yan masu kuɗi daban kwalitin ilimin ka daidai kuɗin da ka biya Allah ka shirye mu a Najeriya Allah ka nuna mana nan da zai zama dai ba bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi gurin ci gurin sha gurin tufafi da gurin cin abinci ko yanzu eh, a samu bambanci wata kila bai wuce gurin gida ba da motocin hawa amma akwai kasashen da yawa wannan abubuwan ba ka mamaci talaka da mai kuɗi a kai eh an tsallake ku nan ne na wa in halakta ko da za ka halaka wa farra ashabuka abokanka sun gudu sun baka shi ne muka ce wannan kaga hadisi an gina shi ne akan mubalaga ko duk wannan hadisi an gina shi ne akan mubalaga ita to da haka in kana da in kai kana da miliyan 100 misali to ayan ka lalle dinga cin abinci daidai gurgurdan menera miliyan 100 za ka yi daidai gurgurdan menera miliyan 100 su samu karatu education din su daidai gurgurdan wannan amma kai zama Allah ya gore ma ka su ka kunta sa iyalinka wala ta ja'ala laka akwai wani abu ne an tsallake wani abu wala ta ja'ala laka maghlulatan ila ka wala tabsutha kull al-bath idan ma kana tsagazaki an almubazzaranci haramu kuma ka zama danko mai hannun jarirai kankaman kankaman shi ma haramu ka tsaya ta kafaki shine an fi min qawlika ala ahli wannan ma ba da ba lokaci ba da an yi bayani akan yadda ko mutum ya je ya auro da yawa abin da ya karfin aljihunsa ko kuma a'a ya haifa din ya koro birni ya kawo su karatu ba mu ce kawo karatu ba kyau ba amma dai kulawa da abincin su al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf don da aka waye buwa to cin su da shan su da tubabun su inji Allah alal mauludi lahu wanda aka haifa masa kansa yake bil ma'ruf daidai gurgudu da aka ga yanka birni a biyo su da abincinsu da abin shansu da tufafinsu da abin da za a ringa dan ba malamin su ko duk da haka ina kira ga wannan kuma ina kira ga cewa lallai ya kamata su ma malamai ko ce musulmai su farka cewa ne dukkan musulmi ya kamata inda ake makarantar boko a dore mata gindi a makaranta a qur'ani ta ma dore mata gindi mana duk bayan kasa bane ya za a ce wanda ya karatun boko ne kawai za a yi makarantar kwana a daure a bashi abinci a bashi gurin zama a bashi kyakkyawan a daukar masa malamai an gabiyar su a bashi mai kula da lafiya mai kula da komai ko wanda ya karatu addini ba za masa wannan ba duk bayan kasa bane dukiyar tawaye ta yan kasa ce gaba daya wanda ya karatun addini mai saboda zai samu batu wato a kashe karatun addinin kina a rayuwancin haka yake so inda muka zo ɗan da za masu ake so mu zo a zo na shi ka ta addini shi kan zaka tabbara kana ganin ramba a gare kenan riga kowa mai kyau riga kan mummuna abincin kowa mai kyau kuma sai an ci a baka ka haɗa koko da miya kuka ka sha abin ka haka suke so kenan dan a kyamaci abin wata hamshakiyar mai kuriya a garin nan dan ta ce hajiya ina suna jikanta ishe hajiya ina suna da ce alkur'ani ta ce bari ka ka da shi me yasa ta ce yanzu in ina so duk wani ma da ce a ganin ina so yanzu ke tara maka su da ganin zuwa yamma a biya su soke qur'anin Allah ya biya maka bukatar da yanzu shikenan ana da tanin iya kenan abinci iya iya amfani qur'ani kenan ka sake shafa kai wannan ko lakan ta qur'ani a ciki to da haka nauyi ne Allah ya ɗora wa mai wanda aka haifa wa ɗa ya ɗauki nauyin wannan Ina gurgudan abin da Allah ya hore masa liyunfiqu zu sa'ati min sa'ati me wadata ya ciyar daidai ba gurin wadatarsa wa man a yi rizquhu inda kuma yake da karancin abu hannu falyunfiq shi ma ba shi ya kura ba shi ma dai inda ya ciyar mimma atahu Allah daidai abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan Allah bai dora kuma sai abin da zai iya amma babu inda Allah ya faɗa tun daga bakar su ka ya fuda ka je kai wani guri ka je bar baka san ina yake na ba ina yake tashi baka san me yake cewa me yake sha baka san tuba baka san shiga ta baka san fita ta baka san karatun ma ina dauko ina tsaya ba babu inda Allah ya faɗi wannan za a faɗa ko kana so ko baka so in ya kace nan an faɗa ka je ka ta zagi ka faɗa ba da koma ayi ka kawo mana yanzu ba Qur'ani yake janyo ba sil yunfiq duk ba Qur'ani bane wal al mawludi lahu duk ba Qur'ani bane a kullukum ra'in ya yi wajen mu kowa fusa kuma duk ba qur'ani bane da ayoyin hadisi da manzo naka nauyin ka ne ka ajiye shi wannan laifin ka ne ban kuma bace ce abu biyu ne kawo karatu da kuma daukan nauyi ban ce kawo karatun haramun bane amma rashin daukin nauyi ne na ce an bar wajibin da Allah ya dora ko kuma sannan na dawo na ce da laifin mu gaba ɗaya mu janar a matsayin mu na musulmai da har yanzu muna jiha kamar ta Kano an ce kaso ta da 9 tarori duk musulmai ne to amma har yanzu mun kasa samar da makarantun alkur'ani ɗansa wanda za a zo ya tsayi na gwamnati da boarding da komai da primary da secondary da high institution da komai ba a yi ai sai ka ba ka kawo da abu sai ka kawo alternative ko tun tun ana cewa ana kama ana kama an sake rashin an kama gani gidanka yana ka zo ka tarar da ruwa a ɗakin ka zaka fara korfiya ne kuma zaka je ka nemi inda yake zuba ka toshe inda yake zuba ya kamata ka nema ka sai ka toshe sannan ka maka washe wannan ragowar kuma kana auren da ake abin da ake kenan sai a saki zaki a fara dukan danki a saki rashin a kama gani akwai sabuwa da inda ba a toshe su ba abin da zai taɓa yiwuwa ba to kuma an yi ba zai yiwuwa za ta kama almajirai suna dawo a kama wanda ba su da laifin fari ba na baki ba ba su ba su sha ba almuhim Allah subhanahu wataala ka kara gyara mana amma ina Allah la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim dole sai an tashi an dage bayani kawai ba zai isa ba sai an yi aiki a cikin kunan Allah ya sa wata wani zama honorable ko excellency akwai abin da zai iya ko akwai ta faru ko ka zama wani memba na wani house daga cikin house ka san ta inda za ka kawo ka kawo moshin irin wannan me zai hana aikaza me zai hana kaza dan samu da alqur'ani gata a kuma samu da mahaddata alqur'ani gata su ringa fitowa ana ganin maganar manzo Allah gaskiya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu amma ba zai ringa fitowa wata na cewa kai da alqur'ani ba ka bari tukunna an kawo maka su ma da can suna yi kana biyan ana biyan su a zo a a zo a yi sauka wani gurin a raba kudin garin rabawa a zo a yi daga takardu wa'iyadu billah Allah subhanahu wataala ka samu fahimci gaskiya a matsayin gaskiya kuma ka ba mu ikon bi ka nuna mana karya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kaushe mata haka daga lokaci wa an fiq min qawlika ala ahlika ka ciyar daidai gobanin karfin kakan ahalinka kana da hali ka hana matarka ka hana yayanka wannan kana yin sabo gagarin in kuma ka da su daidai gwargwado ba asara kake yi ba wallahi manzo Allah sallallahu alaihi shi duk abin da ka cira gidanka sadaka ne hatta ta taj'alha fi fi imra'atik loma guda ɗaya zaka ta bakin matarka sadaka ne hakan ka cire danka ka cire duk gaba ɗaya sadaka ne ba asara kake ba amma da sarri in kai da kyakkyawan ya kuma ka halaka ba ta halaka wala tarfa asaka an ahlika riwaya biyu ana akwai wala tarfa asaka ala ahlika akwai kuma wala tarfa asaka an ahli wancan point din mun game da shi wata ma ko da wakan na so ce mun samu lokaci sai mai reason din magana amma shikenan a wuce kanka ka daga sandarka daga kan iyalanka wa akhifhum fillahi kuma ka ringa tsorakar da su Allah wato ka sa musu tsoron Allah eh can an yi sai kuma a juyo nan wani na kai ɗansa makarantar boko kullum boko boko baya baya sashe san Allah subhanahu wataala baya tusa masa tsoron Allah ina jin ko anan ko a wani karatun na ba mu labarin yaron da mahaifin sai nan kashe mata kuɗi yana yin expensive schools makarantu masu tsada ya play group ya nazari ya primary ya junior ya senior ya first degree second degree ya samu kwana take nan shi kusa ajali ta kama shi shi dan matashi ana tare yaro bai fi shekara bai kai shekara 25 ba yana da masters ba za ka ki ko yanzu an fara samun yaya Allah ga an kashe masa kuɗi ya samu kulawa ta musamman yana dan shekara 20 yana da gidansa ko yayi da yawa shekara 20 an fara samun masu wannan kaga shekara 25 na zama dakta fara samu in ya samu ya kulawa to amma ina ilimin addini ya kai wannan ya samu kwalaye kuma sai su ta adali ta kama shi ya sa mahaifin ya ce ɗebo kwalayen nan gaba ɗaya ɗebo ya ce yanzu ba ba a cikin kwalayen nan duk baka nuna mun bai Allah ba yanzu a wannan ranar da nake ciki a cikin kwalayen nan gaba ɗaya wani zai amfani da shi da aka kai bim ka nuna ɗanka rayuwa sosai na mun yi intabi da wasu yara nake tambayar su me amfanin karatun boko ne sai wani karatu ne ya fi maka me ya priority din su wane ne number one kowa sai ne cewa karatun islamiyya da yin islamiyya da na ce karatun boko ba sai wancan ce ai shi ba shi ma da wani amfani karatu ne fa na rayuwar duniya kawai na ce yanzu karatun boko ba shi da amfani amfanin ba na gaske yanzu da shi yake jihari shine babban takobi yanzu ai shine babban shine shine makamin kare dangi yanzu wanda yake kan mulki ne yanzu actin me kai shi kai yanzu kai ne kaje me kake da san zakai zakai a san ko ba zakai ba da alkhairin da zakai na rana ɗaya da wasu da zamu yi shekara nawa zaka hada ba da kuma kamar labarin wani gwamna ya je ya shi ya aka ta tawazu ba aka kuma aka kaji dana ba amma da yazo lokaci da ya daina ko ba ka daina ko dan karatun boko yana da amfani a gurin musulmi fardu aini ne ba fardu kifaya ba malam akwai karatun boko yanzu ko wanzu magana da muke faɗa na abin takeici wannan ba a ba qur'ani gata ba in ja musulmai sosai suna karatun boko kuma wanda suka fahimci wannan suka fahimci wannan me zai na su bashi gatan tun da ake ɗaukar kuɗi a ɗauki biliyoyi a zo a yi celebration da rana ɗaya kawai ko ba a yi ranar kaza ranar kaza ɗauki biliyoyin naira a zo in an ɗaya wannan kuɗin ka zo ka sa irin wannan makarantar lokacin za a gina mutum dubu nawa za a gina za ka tsaya ka karatun boko ɗinka haikan wurjanjan bil haƙi da gaskiya kuma amma kakkamanta wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah duk abin da Allah ya baka nemi lahira da shi ka dan boko ne kai injiniya nemi lahira da wannan injiniyancin naka likita ne kai nemi lahira da likitancin ka lauya ne kai lauyo gaskiya suka da lauyo ƙarya duk abin da Allah ya baka nemi gidan lahira da shi sanan wala da shi baka min ad-dunya ka kamanta da rabanka na duniya shi ma haka ake so rayuwar musulmi ta kasance a duniya kana da ido haka a lahira kana da ido in ka zama ido daya an gane da haka ayi wannan ayi wannan in ka tsaya nan ka ko kawai maka za su san alkhairi addini ba wallahi wata sai kun yi baran kai da su ka ce sun cuce ka sun ce ka cuce su ko a duniya ko a lahira gaba daya an gane ka nufin maza na ce fa a asaka an ahari ka dauke sannan ka da kan iyalanka "Wa ka daga kafa gurin yi musu tarbiyya kaga daga kafa gurin kula da su kaga daga kafa kai ne mas'ulun anhu Allah zai tambaye ka shi ma na kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah zai tambaye ka na baka ya'ya guda kaza kai aure guda kaza manan ba wace sarkin aure matan ka hudu to dukkanin su mai mata daya tambaye shi game da mata daya mai da daya za ta tambaye shi game da mai mata hudu ya'ya 37 zai mata tambaya mata hudu ya'ya 37 shine ma'anar mas'ulun an ra'iyati kowane ta an tambaye ka baka cewa yayi ayan da yawa a Allah ya daura maka wannan nauyi, kai ka ka dauka kuma shikin an gane ma na masuna ra'iyati da haka duk wanda ya kwana ta cikin sai ka sa ido in kai bakin ka sun shiru to haka ake fata amma kai bakin kokarin ka sauke ka, sai da shi ya fanta da to nan babu nauyi akan ka ta iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma Allah kara mana shirya naka wala tarfa asaka an ahlika mun fasala kan wannan riwaya da muke tare ta akwai wala tarfa asaka ala ahlika babu da shi wannan fasara sai mai wa akhikum fillah ka cusa ƴaƴanka da iyalanka tsoron Allah ka rinka tsoratar da su Allah ko da yaushe ka rinka cusa ƴaƴanka tsoron ka in kana nan ana tsoronka. ka in baka nan shikenan sai abin da rai yake so cusa musu tsoron Allah ka da kai da su sun gaba ɗaya da Allah yake tsoro to tsoron Allah shi ne security mafi girma a duniya kasashen tura sun sha yin tunanin cewa mai ziyana kawar da addinai gaba ɗaya suna janyo koma baya sai su tunani guda ɗaya cewa ta gurin security ya kamata a ba addini yanzu akwai kyamara a guri mutum za ga yana tsayawa waye saboda mai amma yasa akwai dabarar da zai wuce mara me zai alkafir da zai ga Allah kadai sani ko me yake dan yawa ga samu musamman ma a yanzu yanzu kasashe irin wannan na mana talaka na Najeriya da an cinye kuɗin duk ana cikin wahala Mun ban da tsoron Allah kana ganin za a zauna lafiya ne yanzu wani shan ne da zai waye zama lafiya ke da su bako kowa suke da kasa ba sai ana ana rarrashin su ana waye ko mu ne yake dan yawa mutane ba sa wannan ba mu fi su yawa mu fi su masu zaman banza da sauransu tsoron Allah da addini har yanzu ya ga dan shaye-shaye akwai lokacin da aka yi wani abu dan shaye-shaye da ya ji ba fa sallah yake ba baya komai na addini amma ya ji an ce an taba addini ya tashi ya fasa kwalaba ya na fukin wancan ya ce wallahi duk abin da muke mansa addini ya eh wallahi to kaga addini har yanzu na can ko da in shaye-shaye ma addini amfani a gurin to za ka cusa wa ‘ya'yanka tsoron Allah kai ƙoƙari ka sauke wannan nauyin ka sauke nauyin su na rayuwa kuma sauke nauyin su na sanin Allah subhanahu hu ta'ala wannan a takaicen cikin cewa kenan muna gudu sosai shine hadisin da muke tare da shi abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan sa isra ma Allah ka yafe mana Allah ka sa ilimi mai zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka zauna da kasan mu lafiya wannan shugaba namu Allah ka ƙara masa ƙarfin lafiya Allah ka sa ya gama kenwarsa cikin nasara duk niyoyinsa na alkhairi da kuma abubuwan da idansa bai kai kai ba na alkhairi Allah ka tabbatar da shi a cikin mulkinsa Allah resting president ina Allah kamar shi active president sannan kuma in ya tashi hannun ba Allah ka sa ya mika musulmin da ya bi shi kwarin zuciya da kwarin karfin gaskiyar. da kuma kwarin jajircewa gurin tafiyar da al'umma wanda kuma zai kawo ninkin ba ninkin nan alkarin da zai kawo subhanakallah wa bihamdika ashhadu la ilaha illa wa atubu hmm. ya shiga ciki amma baya fitar da mutum daga addini sai dai mutum ya nisance ta gaba ɗaya shirka babbar da karamata duk a nisance ta ba ma shirka kawai ba gaba ɗaya manya-manyan zunubi a nisabcin su ala ce in ta jinibu ka ba'ira ma tun hauna anhu nukaffir an kun sai a cikin nukaffir kuma nukaffir karma ita illa shirka shi ne mai tana kamar yadda aka ce sallah tana tana hannun fasha iwar munkar Allah ce alhassanatu yuzhibuna asayatu ita kuma shiga ta tashi ka cokam take addinin mutum take murkushe shi masa kisan gilla da makamin an ga ta la in asharakta la yahbatanna amaluka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن أشركت ليعملون عملك وتكون من الخاسرين a innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna da sauran ayoyi da suke magana da haka shirka tana da illa sosai shi yasa ga duk hadisin da muke kawo sai a fara cewa shirka sannan kuma kawo sauran hakoki na akwai tambayar mazan alaikum salam hmm. tsoron mutum hmm. misali ko inda za a gani idan wani aiki ne sai a ce an kudin tsoro lokacin da shugaba ya zaɓe su hmm. a fara kwari a amma da kan baya sun yi san fara eh yace bebe da tsoron mutum akan tsoron Allah shi ma shirka ne yace misali a gurin aiki an fi tsoron supervisor ya zo a kan abin mutum shi shigare wannan ba shirka ba bane da'aful muraqaba ne an gane mataki na ihsani shine ka ringa yi kamar Allah yana ganin ka kamar kana ganin Allah kai kamar kana ganin Allah shine ihsani mataki ne na karfin musulunci mutum fa ilam takun tarahu fa innahu amma wannan riya kenan ita ma ga karamar shirka ce a ba shirka irin mai fitar da mutum daga addini ba ya to yana yi dan ganin irin mutane ai job ba akwai su rewa in kana ana ganin ka sai kai in ba a ganin ka kuma sai kai kasa kasa da haka amma idan mutum yana yin nauyin sa da aka dora masa yana saukewa kuma sannan in su babai zai zai kara dan ya kara masa abin ba matsala insha Allah an gane amma yi kasance da an baya yi baya sauke nauyin nasa da yake kansa sai kuma an zo sai zo yana ganin ido ga wannan kuma ya shiga cikin masu rishu manzala ce man gashana walaysa minna ga masu rishu na ma mafi yawanci suna koye wani abu ne na illa su kuma bayyana wani abu na ake ganin kamar shine nasara ce tare da su a rishu kenan da aka shirka ce karama baba in ba sallar farilla ba ce ya ce in ba sallar farilla ba ce sai kai barci ka farka ba za a kama ka da laifi ba za a kama ka da laifi ba wani ba Allah ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ka bani labarin sallallahu alaihi Allah ya wajabta min arana manzo Allah ce sallah guda biyar ya ce shin akwai wasu sallona akai na ce babu sai da in kai niyyar kai eh, kai saboda Allah kai nafila illa an tatawwa kai tatawwi neman kusanci da Allah subhanahu ta'ala bayan ya gama manzo Allah tambayoyi da ya gama tsaf ishe na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan kara akan haka kuma zan rage ba shi iya biyar din kawai zai ba zai kara ba zai rage ba manzo Allah ya ce aflaha in sadaq in dai har ya jure akan hakan yayi faɗi gaskiya to zai ta haka sai dai ka sani ne me san ya zama yana makwabtaka manzo Allah ai ba zai iya sallah guda biyar ba kamar yadda wani bawan Allah manzo Allah ce roki yace ya manzan Allah ina roƙonka makwabtaka ka aljanna manzan Allah ce babu wani abu da kake roƙo shi kenan bukata ta kenan babu wata ba ba daɗi ba kai to manzan Allah ce fa'inni ala nafsi bi ke sujud ka taimaka mu kan kanka da yawaita yin jira ba kawai zaka ce kana son kusa da manzan Allah kuma baka aikin komai irin na manzan Allah ba ko eh, in kana so kai maza ce al mar'u ma'a man ahabba yawm qiyamah kana can manzan Allah kai so ka zama tare da shi to formula shine ka ringa yin irin nasa ka ringa kamantawa to zaka tashi tare da shi insha Allah sahabbai suke cewa ban mu yin farin ciki ba kamar lokacin da manzon Allah ya ce al-mar'u ma'a man ahabba yau mai kiyama saboda in dan ta aikin mu ne ai ba za mu kai matsayin manzan Allah ba za mu kai kusa da shi ba ko amma kaunar da muke masa da sansa da bibiyarsa da muke to insha Allah ai za a raka da wannan kaunar ka gane su da ka wanda ya yi wanda ya bacci ya ɗauke shayi ya farka a yi mafi in san samu ne mutu ya tabbatar zai farka to ya mai da nasa karshen dare a lokacin da ala ke cewa ina mai roƙo na amsa masa ina mai tambaya na bashi ina mai neman gafara an gafarta masa sulusul akhir min al-layl kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته